Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar Frontex mai kula da tsaron iyakoki a ƙasashen duniya za ta fara aiki a nan Nijar. Muna ɗauke da bayanin rahoton ƙungiyar Crisis Group kan sha'anin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram wato a Nijar. A shirin musamman muna ɗauke da rahoto kan kasar bashe koli na sahel Nijar da aka ƙaddamar yau a nan Yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ma'aikatar Frontex wata ma'aikata ce ta kungiyar tarayyar Turai da ke kula da tsaron iyakoki da teku. Ma'aikatar mai cibiyar ta a ƙasar Poland tun da aka kafa ta a shekarar da 2004 tana gudanar da taronta na farko a nahiyar Afirka a nan Yamai. wakilai kasashe 25 za su tattauna a kan ire-iren safarar da ake yi tsawon kwanaki biyu a bana wannan ma'aikatar za ta fara aiki a niger kuma an ɗauki wani babban jami'in hulɗa a nan yamai wace rawa wannan jam'i zai iya takawa daraktan zartarwa na frontex fabrice wato legiri ya yi wa habibu garba ƙarin haske Ma'aikatar za ta aiko da babban jami'an soja da ke hulɗa da ƙasashen biyu, kuma wata dama ce a gare ni na sanar da hakan a hukumance, kamar yadda muka tattauna da minista a Wannan jami'in soja ya dace ya soma aikinsa kuma ya dace a horar da Jami'in kafin ya fara aikinsa ya zo a nan ya mai. Zai kawo tasa gudunmawar kan ƙwarewar da Allah ya bashi a fannin tafiyar da tsaron iyakoki. Jami'an tsaro suna iya samun horo musamman a kan tsaron iyaka. Za su yi aiki da jami'an tsaro da wannan jami'in soja da kuma waɗanda sauran mambobin ƙasashen Turai suka aiko. Kamar yadda muka bayyana muku a ranar Asabar da ta gabata, ministan tsaron ƙasar Faransa ya sanar da cewa za a baza sojojin kasar ta Faransa hamsin zuwa tamanin a yankin Tilibiri domin su dafa wa jami'an tsaro na Nijar. A yau an gano wani ayar motoci goma na sojojin Faransa da ke samun rakiyar jami'an zandarma na shiga cikin sansanin sojoji na gaigayya mai tarzar kilomita goma sha uku da tsakiyar garin Tilibiri. Ƙungiya mai zaman kanta da ake kira International Crisis Group ta bayyana wani rahoto kan yaƙi da Nijar ke yi da ƙungiyar Boko Haram a ranar 27 ga watan Fabrairun da ya gabata. Ƙungiyar International Crisis Group na gudanar da nazari ne tare da taimakawa magabata wajen yin rigakafi da kuma warware rikice-rikice. Ga fasarar rahoton Rahilatu usmana kan wannan batu. A ci gaba da yaƙi da Boko Haram, hukumomin Nijar ya kamata su ƙara huɓasa na samar da waɗansu hanyoyi bayan aiki da ƙarfin soja da suke yi a yankin na Difa a cewar ƙungiyar. Wannan amfani da ƙarfin sojan ya ba da kyakkyawan sakamako, sai dai kuma an samu kuma bayan tattalin arziki da kuma asarar rayukan dakarun sojoji. Matsin lambar tattalin arziki ya jefa yankin na Difa da tafkin Chadi a cikin wani hali na tarnaƙi ga jama'a. Abin abin ya kai matasa da dama shiga a cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ƙungiyar International Crisis Group ta buƙaci gwamnatin Nijar ta ƙara ƙarfafa shiga tsakani tsakanin al'ummar tafkin Chadi da kuma shigar da 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka ajiye makamai a cikin al'amuran da suka shafi tafiyar ƙasa. Ƙungiyar ta buƙaci a soke dokar ta ɓacin da ya kawo kuma bayan tattalin arziki a wannan yankin. Sannan kuma a samarwa jami'an tsaro isassun kayan aiki domin tafiyar da ayyukan suna tabbatar da tsaro kamar yadda ya kamata. ganin ba su samu damar mika wa hukumomi kasidar su a yayin yajin wa kuma a yayin shirin gwano na ranar hudu ga watan februari ba kungiyoyin fararen hula sun kaddamar da wani shiri na sa hannu akan wata takarda domin shigar da kara akan batutuwa guda arba'in a gaban kotu batutuwan sun hada da na wato tsakanin kamfanin arewa da kasar niger musamman batun miliyar ɗari biyu gamace muhammadu bamba a kawancen kungiyoyin ya yi muna karin bayani kamar haka mutane suna nan suna ta sinye mun raba ma kungiyoyi kungiyoyi kuma akwai ta kungiya mai so ko wani parti politik a ba shi takardun na ya sa mutanen shi su rubuta muna iya ya zo wurin mu ba shi wannan kuma bayan wannan mun sa shi bisa ranar gizo-gizo duk wanda ke so yana iya in Nijar yake in kasashen waje yake yana iya shi ma ya sinye bisa kan na'ura eh, bisa kan yanan gizo-gizo wanda ake cema allin nan eh, landi muka sashi bisa kan yanan gizo-gizo amma a jiya muna da kusan mutum dubu wa'anda sun ka yi sun yi wannan petition kuma ana ta yi wannan ne ke bamu karin guwa da daman inda muka aje dole juju ya saurara in jujin kasar Nijar ne in jujin kasar waje ne ya saurara kuma muna da abu kanmu wa'anda kyan hura hula ne suke cikin duniya kamar wanda da abu kamar an hura hula wa'anda su ma muka ce musu su kai kara waga kokowa da gamke mun sa kanmu ne kuma dan saboda mun imani da Allah gaskiya ita ce ta ƙarshe. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama a NDDH ta yi bayani a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu a kan yawaitar hare-hare na 'yan ta'adda kan sojojin Nijar da batun miliyar 200 da kuma al'amarin jama'an ma'aikatar wato jami'an ma'aikatar magajin nan gari. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa mana. Bayan dogon nazari a kan yanayin tafiyar ƙasar nan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta INDDH ta ja hankalin gwamnati da su ƙoƙarin ɗaukar matakan da ya dace domin daƙile hare-haren da ake kai wa sojojin ƙasar Nijar akai-akai. Haka kuma sun yi kira da gwamnatin Nijar da ta saka tsari da kuma ƙa'idoji a kan sojojin ƙasashen waje da suke hulɗa da su wajen tabbatar da tsaro. A fannin tafiyar da arzikin gwamnati INDDH ta buƙaci a buɗe wani babban bincike domin kawo haske akan al'amarin nan na miliyar 200 na sefa. Haka zalika ƙungiyar ash ta nuna takaicinta akan yanayin da ma'aikatan magajin nan garin birnin Yamai suke fuskanta na wata bakwai ba albashi kuma sun kira ga hukumomi da wannan alhakin biyan su ya rataya a wuyansu da su yi ƙoƙarin gaggauta samar da mafita akan wannan yanayi da suke ciki. Wata arangama ta faru tsakanin jami'an tsaro da ɗalibai a ƙaramar hukumar caduwa jihar maraɗi Hakan ya faru ne a yayin shagulgullan zagayowar ranar 16 ga watan Fabrairu da ya gabata. Ɗalibai sun doki diyar wani jami'in ɗan sanda da bata so shiga cikin jerin gwano ba. An kama mutane 42 da suka hada da ɗalibai 17 a cewar magajin garin caduwar. ya Sadu ya bayyana cewa a halin yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike domin kama waɗanda ke da laifi a zahiri. A cikin su arba'in biyu, akwai ɗalibai goma sha bakwai waɗanda a halin yanzu duka waɗannan ɗaliban an sallame su bayan waɗanda suka yi barazana yin garkuwa da yaron waɗanda su biyu ne suka yi wa iyalan jami'in tsaron barazana da kuma yin garkuwa da wani yaro inda suka ɓoye shi a wani wuri. Yanzu komai ya daidaita karatun yana tafiya daidai kuma ana ci gaba da bincike saboda babbar matsala ce ba iya ciwo kanta lokacin lokaci ɗaya. Aiki ne na bincike ga waɗanda suke da alhakin gudanar da binciken domin bambance waɗanda suke kan gaban lamarin da kuma waɗanda suka tura su. A unguwar Buzu ɗan zambaɗe ta garin Maraɗi an gano gawar wata yarinya 'yar shekaru uku mai suna Husna wadda ta ɓace a ranar Litinin da ta gabata. An gano gawar ta ne jiya da marece ɗaure cikin wata jikka waɗanda suka sace ta kuma sun fiyar da mata idanunta biyu. kafin a gano ta ma'aifinta ya ce sun yi ta nema a ko'ina tare ma da yin shela a cikin gari ma'aifin yarinyar eh, larwanu ibrahim ya yi wa wato ya yi wannan bayani a hirashi da wakilinmu muhammad da mamman na je gidan sarkin kira na dawo da muje wajen kare shidda na yi kwana sai na da nan kowa gida ya cika jim na tama ce lahi aka ce a ita ce ita ce a gani ga can an yau in kan kwana cikin buhu an haida mata idanu sai na zabar sai na koma kwamsiriya kamar an ji a ce makwata na an ga hasun shi sai muka dace tare pulse akai a wani wani cikin buhu ne a ganta ɗan mu kahon da hannu an gama wuri guda an ɗalmi pulse da suka zo me suka yi eh sun zo sun yi auni. aune da likita ya zo an ya diba komi da komi aka yi rubuce da wace kanin suka ce da in tara sakon sirriya ya za a yi musamman da suke wanga abu sani ba to mu ce masu in ne Allah in ba bane ubangiji Allah asirin su aka masu kawai bakin addu'a da zamu kai kenan in mun sallah da masallatai muna roƙon ko ina mu da addu'a Allah asirin su yanzu kuma sai a dakace mu Studio shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. a kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba ta da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba ɗari gajeren zango Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. A safar yau ce aka kaddamar da kasuwar baje kolin albarkatun noma na ruwa da na muhalli da kuma na kiwo karo na uku a nan yamai. Kasar Nijar da kuma babban kungiyar manoma ce ke shirya wannan kasuwar. Sumana Ahmadu ya haɗa muna wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya fassara. Waɗanda suka shirya taron sun saka babban fata akan irin alfanun da manoman Nijar suke samu a wajen wannan babban taro. An kiyasta mutane dubu hudu ne suka halarci taron da suka fito daga ƙasashe daban-daban na duniya. El Muktar Yusuf, sakataren dindindin ne na wannan ƙungiyar ta Reka. Mun samu bil adadin mahalarta taro daga ƙasashe daban-daban Turai, ƙasashen Afirka. A wannan shekara muna sa ran samun mutane miliyan miliyan hamsin masu ziyara. Abin da ya shafi kuɗaɗen da ke shigowa muna kyautata zaton a cikin sati ɗaya ana iya samun fiye da miliyan ɗari biyar. Abin da ke nuna cewa ana iya samun ci gaba tare da noma musamman ma ga matasa su daina tunanin kawai aiki ne na talakawa. Wannan shine gurin reka ta jayo hankulan gwamnati da abokanin hulɗa a cikin wannan fanni. Maudu'in taron wannan shekara dai shine bunƙasa samar da hannun jari domin ci gaban karkara ta hanyar tsarin turazen cewa da ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar sannan kuma wata dama ce ta nuna irin alfanun da ake samu a fannin sana'a noma da kiwo a nan Nijar. Dr. Wandeba Batoro, shugaban hukumar turazen ne ya bayyana gurin da suka saka a gaba wajen shirya wannan taro. Ɗaya daga cikin gurin da muka saka a gaba shine kawo kowa da kowa duka abokanin hulɗa da suke aiki a cikin wannan fanni na noma. domin faɗakar da su su haɗu su tattauna tare, inda mun samu abokanin hulɗa da suka fito daga ƙasashe daban-daban na duniya, musamman ma a cikin wannan tsari na Turazen na farfaɗo da yanayin rayuwar al'umma. Muna tattaunawa da jama'a domin jin matsalolinsu tare da share musu hawaye. An samar da dukkanin abubuwan da ya kamata domin ganin cewa ƙasar Nijar ta samu 'yancin kanta a fannin albarkatun gona. A tsawon sati ɗaya masu amfani da masu sarrafa adawa har zuwa masu baje kolin kayayyakin wannan dama ce a gare su domin ganawa da juna da zuma sayar da babban gibi na kayayyakin da suka baje. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wani rahoto wanda shi muka karshen labarin namu na maraicen yau zan burku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci daga can baya akwai Nafisa Adamu dauke da labarai da harshen Faransanci sai kuma daga bisani wato shirin Forum da Studio Kalangu a huta lahiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu Shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ibokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.